Daga jamhuriyar Nijar a wannan sati za mu yi duba ne kan wasu al'amuran yau da kullum da kuma wasu ci gaba da jamhuriyar Nijar ɗin take samu da kuma samun yabo daga ƙasashe makwabta da ma cikin gida jamhuriyar Nijar ɗin. A wannan sati dai shugaban tsaron na jamhuriyar Nijar yana bayyana wato nasarori da rundunar sojin Nijar ɗin ke samu musamman ma a yankunan Sahara da kuma jawabi na Abdulrahma Abdurrahmani na ƙarshen wannan shekara da ya ja hankulan 'yan Nijar da kuma yadda za a iya cewa a jarumin fina fina Hausa a Bale kenan yi wani babban shuwa a jamhuriyar ta Nijar dai dukan kacokan za mu tattauna ne dangane da irin yabo da jinjinar da ya ma sojojin na Nijar wani dai abin mamaki yadda al'ummar Nijar din ko kuma jamhuriyar Nijar din take samun yabo duk da yake dai za a iya cewa wancan juyin mulki da ta yi amma dai a yanzu haka kasashe makwabta hatta wanda ma suke jin albaya ba sa son Nijar din Nijar din na sake shiga ransu sakamakon jajircewar da aka hangi Nijar din na yi da kuma yadda aka ga wato mulkin dimokuraɗiyya dai baya amfana ma talaka komi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da haka sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha mu mai albarka. Idan yanzu ko ka fara zuwa ku daure ku danna alama subscribing ku danna alama karaura ku tafka muhawara kai. An kula dai sun karkata ne dangane da wani babban show da ma wato jarumi abali na fina-finan Hausa ya eh, jamhuriyar Nijar din inda dubun dubata al'umma suka taru domin taya murnar Nijar jihar ɗin murna da kuma barkar samun 'yancin kanta. Jarumi a balere ya jinjina ma sojojin na jamhuriyar ta Nijar duk da yake dai mutum ne wanda bai cika magana kan al'amuran abin da ya shafi siyasa ba. Wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankulan mutane da aka ga cewa jarumi a balan ya jinjina ma sojojin na Nijar da ma yadda suka nuna ƙauna da kuma wato ƙoƙarin kishi na ceto ƙasar su. Irin dai wannan kishi za a iya cewa ne abin da aka rasa a Najeriya. Ya ga mutane da dama ba sa kishi da kuma nuna wato a kyautatawa ko kuma kyautata alaƙa tsakaninsu da shugabanni. Yanzu haka dai za a iya ca jarumi Abalan ya jinjina ma sojojin na jamhuriyar Nijar ta da masu addu'ar Allah ya ciyar da ƙasar gaba. Yanzu haka jamhuriyar ta Nijar dai na ci gaba da samun haɗin gwiwar ƙasashen Afirka da dama wanda ana ganin cewa idan har ta ci gaba da samun wannan goyon baya na ƙasashen Afirka hakan na iya dawo da martabar ta kwarai da gaske duk da dai a wancan wato abu da yake faruwa da ita ma'ana na takunkumi ba zai hana jamhuriyar ta Nijar samun ci gaba da karbuwa a duniya ba.